Madalla jama'a yau muna tare da Justice Ibrahim Imam Rufa'i shine uh, mai shari'a a kotun ɗaukaka ƙara na shari'a ko a birnin tarayyar Najeriya Abuja. Barka da zuwa mai shari'a. Barka kalle. Yau ka zo lafiya? Lafiya. Eh, yau ga ka a Amurka. Um, me ka zo yi Amurka? A na zo ziyarar aiki a Amurka kuma da ziyarar bude ido a lokaci ɗaya. Aiki da bude ido? Eh. Wani irin aiki? a koyaushe idan mutum yana aiki zai yi kokari ya san hanyoyin da zai kara bunƙasa aikin shi saboda tafiya daidai da zamani hmm. kamar yadda ake ayyuka da a koma intanet din nan da kwamfuta hmm. da yadda ake ɗaukar shaidu a cikin kwamfuta da yadda za ka iya rubuta judgment naka kamar in kana kotun ɗaukar ƙara ka tura ma ɗan uwanka hmm. shi ma ya faɗi ra'ayinsa ya turo maka duk ta hanyar sadarwa intanet hanyar sadarwa ta intanet eh. wannan da yake mun fara aiki lokacin da babu wannan abu sai abin nan ya zo ya same mu kuma mun karɓe shi da kyau eh. akwai buƙatar mutum ya ƙware a cikin shi domin ya tafi daidai sannan irin al'amarin da ya shafi haƙƙin ɗan adam da yadda hanyoyin sadarwa tsakanin kotu da wayanda ake shari'a na zamani eh. duk akwai bukatar bunƙasawa a ciki wato babban abin da ya bani shawa da nan ƙasar kwarai shine bin doka za ka ga mutane bin doka da bin ka'ida ya shiga cikin jikinsu kwarai da gaske wani abu da yake bani shawa na shiga mota da yawa kamar misali na sauka a colombia amma za ka ga mun shiga mota da direba ya zo wajen kwana wanda yake akwai fitullu da ke ba da hannu a wuce ko a tsaya hmm. ba kowa a kowane gefe amma saboda gefen da muke ciki ya nuna a tsaya za ka ga direban nan ya tsaya kamar minti biyar sai sadda aka ba shi izinin ya wuce ya wuce kace abubuwan da suka baka sha'a musamman su ne bin doka da ka'ida a matsayinka na mai shari'a ya kaga yadda ake bin dokoki da ka'idoji musamman ma a bangaren shugabanci a ƙasar da ka fito wato Najeriya wannan a gaskiya shine abin da muke bukata akwai rangwame a wajenmu bisa ga yadda na gani a nan amma kullum kamar yadda muka sani yadda mai reno yake haka wanda ya rena zai kasance idan muka samu shugabanni waɗanda suke da ƙarfafawa wajen bin doka da ƙa'ida muna sa mu ma insha Allah za mu cimma wannan hali kamar yadda yanzu a Najeriya muka bi wannan hanya kuma muna fata insha Allah nan da lokaci kaɗan in har ba mu kai haka ba za mu kamanta. Korafe-korafe da ke yawan fitowa shine sau da yawa su masu shari'a suna ko karɓar wani abu ko kuma suna yin shari'a wanda ba shine daidai ba. Akwai wasu matakai da kuke tunanin ya kamata a bi musamman koyo daga waɗannan ƙasashe wanda suka ci gaba domin warware irin waɗannan matsala. Wannan gaskiya ba koyo ba ne daga ƙasashe wato karantar da kai ne da kuma sama kai tsoron Allah da gaskiya har yanzu dai kamar magana da na faɗa a baya cewa yadda shugaba yake haka wanda yake shugabanta zai kasance lokacin da kana da shugaban da yake kukan cin hanci yana faɗa da cin hanci yana yaƙi da cin hanci kuma kai ma ba zai barka ba ka ci hanci kai ma dole za ka kyautata idan aka tuna inda muka fito bayan ma'aikatar shari'a an samu canji babba game da al'amuran cin hanci da sakin ƙa'idodi da rashin adalci domin hukuncin ah, ma'aikatar shari'a ta ƙoli kamar inda muke ce National Judicial Council ba ta wasa ko kaɗan a duk lokacin da aka samu wani koke akan wani mai shari'a ya saki ƙa'ida ko ya yi rashin gaskiya ko ya yi rashin adalci ko kuma an samu karɓe-karɓe za a kai matuƙa wajen bincike har sai an gane gaskiya wannan ya sa hakika wanda ke kusa da ma'aikatan shari'a shekaru da kaɗan da suka wuce zuwa yanzu an samu canji mai yawa a cikin wannan. madalla uh, justice ibrahim rufai kenan daga shari'a court of appeal a birnin tarihin najeriya abuja ya kama na ziyara nan sashen hausa mun gode sosai mai shari'a na gode kwarai allah ya saka da alkhairi amin amin 海里。 new